mun ji bayani akan ma'anar tauhidi ta fuskar larabci da shari'a sannan mun ji bayani game da kalmar tauhidi da ma'anarta inda muka ji cewa kalmar tauhidi ita ce la ilaha illallah wannan kalma ma'anarta shine ba abin bauta da gaskiya sai Allah sannan mun ji kurakuran da mutane suke yi wajen fassara wannan kalma kamar masu cewa babu sarki sai Allah wanda wannan kuskure ne wajen fasara wannan kalma mai girma dole a ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah domin an bauta ma wasu abubuwa ba da gaskiya ba to fasarar ta ta daidai shine a ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah masu cewa babu sarki sai Allah wannan ma kuskure ne domin Allah ya bayanin sarakuna daban-daban a cikin alkur'ani wanda ya ba su mulki ya ba su sarauta ya ba su iko ya ba su tamkini a bayan ƙasa kuma Allah ya kira da sunan sarakuna to ba cewa ba sarki sai Allah babu shakka sarki na gaskiya kammalalle cikakke bai iko akan kowa da komi shine Allah maɗaukakin sarki amma cewa ba sarki sai Allah wajen fassara wannan kalma kuskure ne haka cewa ba mai ba da doka abi sai Allah shi wannan kuskure ne wajen fasara wannan kalma mai girma mai kadari mai matsayi babba sai dai a ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah domin cewa ba mai ba da doka a bi sai Allah wannan wani yanki ne na ma'anar kalmar ba shi ne dukkanin ma'anar kalmar ba ma'anar kalmar kamar da muka je muka ta maimaitawa Shi ne ba abin bauta da gaskiya sai Allah bayan bayanin wa'annan kurakurai wajen fasara wannan kalma mai girma sai muka zo muka yi ji bayanin lokacin da faɗin kalmar zai amfani muka ce kalmar shahada la ilaha illallah za ta amfani wanda ya faɗe ta ne idan ya furta ta ya san ma'anarta ya ƙudurce ma'anar sannan ya aiwatar da ma'anar to a lokacin ne wannan kalma za ta amfane shi sannan muka zo muka ji sharuɗan wannan kalma cewa wannan kalma la ilaha illallah tana da sharuɗa guda takwas sharuɗa guda takwas na farko ilimi na biyu yaƙini na uku ikhlasi na hudu gaskiya na biyar karɓa a karɓe ta hannu bibbiyu na bakwai na shidda a karɓi ta hannu bibbiyu na bakwai a kasance an kafirce ma duk wani abu wanda ba Allah ba bayan ikhlasi bayan yaƙini bayan gaskiya bayan so to waɗannan ka haɗa su za su baka wa'annan sharuɗa guda takwas kamar yadda arwalla take da sharuɗa sallah take da sharuɗa azumi yake da sharuɗa aiki hajji yake da sharuɗa kuma la ilaha illallah ita ma tana da sharuɗa su ne guda takwas sannan muka ji rukunanta cewa la ilaha illallah tana rukunai guda biyu rukuni na farko shine ko da bauta ga kowa wanda ba Allah ba shine ma'anar la ilaha rukuni na biyu tabbatar da bautar ga Allah shi kadai shine illallah darasinmu na yau zai tsokaci akan sunayen la'ilaha ilaha illallah wannan kalma mai girma la ilaha illallah tana da sunaye ɗai-ɗai har suna talatin da biyar wayanda malamai suka fitar da su daga cikin alkur'ani da sunna wanda wannan yana nuni akan muhimmancin wannan kalma wanda nan gaba za mu zo mu ji muhimmancin tauhidi to ita wannan kalma ta tauhidi la ilaha illallah saboda ta tana da sunaye talatin da biyar wanda yawan sunayen abu yana nuni zuwa ga muhimmancin abu, da kadarin shi da girman shi da matsayin shi shi yasa Allah maɗaukin sarki ya kowa girma ya fi kowa kadari saboda ya fi kowa sunaye Allah ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da su manzo sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi ingantacce wanda hadisi na cikin Bukhari hadisi Abu Huraira yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala al-janna Allah na da sunaye 99 ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kiyaye su yana nufin haddace su sanin ma'anarsu Kudurci abinda suka ƙunsa roƙon Allah da ma'anoninsu wannan shine ma'anar wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to la ilaha illallah tana da sunaye ɗaiɗai har ɗari har talatin da biyar domin nuna muhimmanci ta da kadarinta wannan yasa malamai suka fito da sunayen kamar haka suna na farko miftahul islam suna na biyu miftahul janna suna na uku miftahu da'awatin rusul suna na hudu kalimatar tauhid suna na biyar kalimatul ikhlas suna na shidda kalimatul taqwa na bakwai kalimatul shahada na takwas kalimatul sawa na takwas kalimatul sawa na tara kalimatul sabat na goma kalimatul faraj na sha ɗaya kalimatun Naja. na sha biyu kalimatul falah sha uku kalimatul sidik sha hudu kalimatul tayyiba sha biyar kalimatul uliya sha shidda kalimatul baqiya sha bakwai alkalimatun lati hiya aqwam sha takwas kalimatun nafi'a sha tara kalimatu tayyiba ashirin alƙaulu thabit ashirin da ɗaya alƙaulu tayyib ashirin da biyu alƙaulu ahsan ashirin da uku alƙaulu sadid ashirin da hudu alƙaulu sawab to haka wa'annan sunaye suka zo daban-daban ga la ilaha illallah wa'anda malamai suka kirga suka ƙididdige suka kuma bincike su suka same su a cikin alkur'ani 25 alƙaulul allabin 26 alƙaulul mardi 27 al'urwatul wuthqa daga jin wa'inan kalmomi za ka hararo ma'anoninsu a cikin alkur'ani mai girma wanda bayanin wannan zai zo daki-daki 28 daga cikin sunayen kalmar shahada la ilaha illallah akwai almathalul a'ala 29 akwai da'awatul haq talatin akwai shahadatul haq akwai talatin da ɗaya al'adil talatin da biyu alhassana talatin da uku alhusna talatin da hudu albaƙiyatu salihat ko albaƙiyatu saliha na ƙarshe al'ahad duk wa'innan kalmomi talatin da biyar dukkaninsu sunaye ne ga kalmar shahada da kuma wannan sunaye tushensu asalinsu Alƙur'ani ne da sunna ku biyo mu sannu a hankali domin ku tabbatar da wa'annan sunaye na kalmar shahada la ilaha illallah tushensu asalinsu daga alkur'ani ne da sunna mafi yawansu ma suna cikin alkur'ani ne mai girma shi yasa a baya na ce kai daga jin wa'annan sunaye kuma kana karanta Qur'ani ko ka haddace Qur'ani zaka hararo ma'anoninsu a cikin Alkur'ani mai girma wasu kuma ma'anoninsu ko kuma sunayen suna cikin hadithai wanda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya sa wa'annan sunaye yanzu dauki suna na farko daga cikin sunayen wannan kalma la ilaha illallah cewa miftahul islam ce ita ce mabudin musulunci domin da ya ake shiga musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadithin da Bukhari da Muslim suka ruwaito hadithin Abu Huraira umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum a wata ruwaya asama minni malahu wa nafsahu illa bi haqqi al-islam wa hisabu ala Allah wannan shine suna na farko daga cikin sunayen la ilaha illallah miftahul islam mabudin musulunci domin da faɗin la ilaha illallah ake shiga musulunci kafiri sai ya furta wannan kalma sannan ya zama musulmi to kaga wannan kalma ta zama mabudin musulunci don mai faɗinta ya buɗe musulunci da ita suna na biyu shine miftahul janna mabudin aljanna la ilaha illallah ita ce mabudin aljanna domin hadisin da Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda ya ruwaito ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida an la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah zai shiga aljanna duk wanda ya shaida ba abun bauta da gaskiya ya furta wannan kalma ya san ma'anarta ya kudurce ma'anar ya aiwatar da abin da ta ƙunsa to zai shiga aljanna to daga nan ne malamai suka gano wannan suna miftahul janna domin da ita ce ake shiga aljanna domin da yawa daga cikin mutane sun faɗe ta ba su yi sallah ba ba su yi azumi ba ba su yi zakka ba su yi aikin hajji ba suka mutu bayan faɗin ta nan take suka shiga aljanna shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babban sa ta ce la ilaha illallah in kafa hujja da ita da yawa wasu sabai sun shiga musulunci yanzu yanzu nan suka je jihadi suka mutu suka yi shahada wannan kalma ta zama masu mabudin aljanna haka kowane musulmi wannan kalma ita ce mabudin aljanna gare shi suna na uku shine miftahu watan rusul suna na uku ga kalma shahada da'awatu ko mai miftahu watan rusul mabuɗin da'awar annabawa duk wani annabi da Allah ya aiko yana farawa ne da wannan kalma kafin ya magana sallah azumi zakka aikin hajji da sauransu kafin ya magana kan mu'amala sai ya fara kira zuwa ga kalmar shahada wannan kuma abu ne wanda yake a fili a cikin qur'ani Allah ya ce a cikin suratul anbiya wa ma arsalna min rasulin illa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la illa ana fa'budu Allah ce ba mu taba aiko wani manzo ba gabaninka face mun yi masa wahayi ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah to da wannan da'awa ita ce da'awar manzanni in ka tuba suratul a'raf Allah ya zano annabawa daban-daban yana faɗar da'awarsu da abin da suka fara a cikin da'awar suratul anbiya haka da sauran surorin alqur'ani duk Allah mai girma da ɗaukaka ya ba da kisoshin annabawa lokacin da suka zo mutanensu sun ce a Allah ma lakum min ilahin ghayr ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya sai Allah to wannan shine suna na uku ga kalmar shahada la ilaha illallah miftahu da'watir rusul ka ta zama miftahul islam mabudin musulunci ta zama miftahu aljanna mabudin aljanna ta kuma zama miftahu da'awatin rusul mabudin da'awar manzanni sannan kuma suna na hudu shine kalimatu tauhid kalmar tauhidi daga Allah maɗauki sarki ya ce a cikin alkur'ani mai girma wa idza dhakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarin nufura idan ka ambaci ubangijinka a cikin alkur'ani shi kadai sai kafirai su gudu su juya su baka baya suna gudu to da haka wannan kalma ta zama kalimatu tauhid saboda Allah ya ce wa idza dhakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura domin kafirai suna mamaki waya za a ce abin bauta ya zama daya suna cewa أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشون عجاب suna cewa yanzu a mayar da abin bauta ya zama ɗaya wani abin mamaki ne to haka abin yake a cikin wannan aya Allah ya ce wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura in ka kira ubangijinka ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani shi kadai kace shi kadai ne abin bauta ba a bautar kowa cikin mala'iku cikin annabawa cikin manzanni cikin malamai cikin waliyai cikin shehunai cikin kaburbura cikin itace cikin duk abin da Allah halitta ba wani abin bauta na gaskiya sai Allah shi kadai abin bauta na gaskiya to da ka faɗi wannan wallahu ala adbarin nufur kamar yadda kafirai haka suke in aka ce Allah ne kaɗai abin bauta ma'azzat kulubun ladina sai ka ga waɗanda suka kafirce ma Allah suna jin wani tsantsin wato wani damuwa har tsika jikinsu kan tashi in an kira ba Allah abin bauta shi kaɗai to wannan kalmar shi zaki kira da kalmar tauhidi kalmar ɗayanta Allah da bauta cikin sunanta kuma akwai kalmar ikhlas kalmar ikhlasi kalmar kaɗaita Allah da bauta saboda cikin addu'o'in safe da yamma da manzan Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam in ya wayi gari yakan ce asbahna ala fitratul islam ko kuma asbahna ala ala fitratul islam asbahna ala fitratul islam wa ala kalimatit tauhid sai ce mun wayi gari akan fitra ta musulunci mun kuma wayi gari akan tauhidi mun wayi gari akan ikhlasi to ce wanda mun wayi gari akan ikhlasi mun waye gari akan kaɗe ta Allah da bauta shi ya ba wannan kalma sunan kalimatul ikhlas shi yasa Allah ta umarni da yin ikhlas wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ala lillahi dinul khalis ba umarci mutane da komai ba sai bauta Allah shi kadai ku saurara addinin da aka yi ga Allah shi kadai ba shirka ba tarayya shine addinin da Allah yake karba sunana shidda ce mata kalimatu taqwa saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha wa kana allahu bi kulli shay'in alima Allah ya lizimta musu kalmar takawa wannan kalma ta attaqwa kalmar tsoron Allah kalmar takawa tana nufin la ilaha illallah haka ana kiran wannan kalma kalimatu shahada wanda ita muka fi wannan suna shi muka fi sani da an ce kalmar shahada kowa ya sani watakila hararo wa'annan kalmomi wa'annan sunaye har talatin da biyar ba kowa zai hararo su ba sai ma'abuta ilimi amma ta kalmar shahada ta shahara malamai ɗaliban ilimi wanda ba su yi karatu ba gaba garin mutane gaba ɗai da ka ce kalmar shahada kowa ya san wannan suna ne daga cikin sunayen la ilaha illallah to haka ma abin da muka ji a baya da wanda za mu ji a nan gaba cikin wa'annan sunaye talatin da biyar duka sunan kalmar shahada ne wannan kalma da kalmar shahada ita muka sani ita muke yawan faɗi ita kuma wannan kalmar ta samu tushe ne daga wanda abu hurera ya ruwaito manzan Allah ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah biha abdun غير شاك fiha فيها غير شاك illa dakhala aljanna manzo Allah ya na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah na shaida ni manzon Allah ne babu wani mutum da zai haɗu da Allah da wa'annan kalmomi guda biyu bai shakku bai tambaba face ya shiga aljanna to cewa da manzon Allah ya na shaida ba abu bauta da gaskiya sai Allah nan wannan kalma ta samu sunan kalimatu shahada cewa da manzon Allah ya na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ni kuma manzan Allah ne wa'annan kalmomi guda biyu la ilaha illallah kenan Muhammadu rasulullah ba wanda zai haɗu da Allah da su bai shakku face ya shiga aljanna suna na takwas shine kalimatu sawa ana kiran kalma shahada ko yana cikin sunayen kalma shahada kalimatu sawa wannan suna kuma an same shi ne a cikin alkur'ani a inda Allah ke cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a ولا يتخذ da بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا shahadu اشهدوا بأننا مسلمون to daga wannan aya aka samu wannan suna na kalimatu sawa saboda Allah ya ce a gaya ma alul kitabi yahudu da nasara a gaya masu cewa su zo zuwa ga wata kalma za ta daidaita tsakaninmu to ce da ya yi ila kalimatin sawa'in to na aka gano cikin sunayen kalmar shahada la ilaha illallah akwai wannan suna kalimatu sawa wato kalma za ta daidaita mutane dan ba abin zai daidaita mutane sai kalmar shahada da kiraye kiran da ake ta yi a yau na wai haɗa kan addinai wannan bata ne ba kuma da zai haɗa kan al'umma domin ba wani mai addini da zai yadda da addinin wani babu kafirai da yahudawa da nasara ba za su yadda da mu ba ba za su yadda da addinin mu ba balle mu uwa uba ba radda musulmi zai yadda da addinin yahudu ko addinin nasara kiristoci ba radda zai yadda da shi addinin musulunci shine addinin allah shi muka yadda da shi shi muke kan shi shi muke kira zuwa gare shi kuma shi kaɗai ne hanyar tsira inna dina inda Allah islam addini a wurin Allah shine musulunci shi Allah ya da shi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal min duk wanda ya nemi yin wani addinin da ba musulunci ba ba za a karba masa da haka kiraye kiran hada kan addinai wannan neman rusa addinin musulunci ne da addinin musulunci daban shine kuma na gaskiya da haka Allah ci game da shi huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi Allah shi ya aiko manzon shi da shari'a da addinin gaskiya to addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taho da shi shine addinin gaskiya duk wani mai addini bayan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dole ya baro addinin shi bi addinin annabi Muhammad kuma addinin annabi Muhammad din nan shine addinin fa dukkanin annabawa duka sunan shi musulunci ba wani addini da sunan yahudanci nasaranci babu Sun suke kiran addinin da haka amma addinin Allah jiya da yau musulunci ne shi yasa wanda bai yi shi ba cikin yahuda da nasara Allah ce kafiri ne qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala bil yawmil akhir ولا يحل ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين wala ولا يحرمون ما Allah wa rasuluhu. min alladhina utul kitaba min qablikum hatta yu'tul jizyata ayyadin hum safirun Allah madaukakin ce ko yaƙi waɗanda ba su imani da Allah ba su yin addinin gaskiya ba su haramta abinda Allah ya haramta ba su halatta abinda Allah ya halatta cikin waɗanda aka ba littafi har sai sun ba da jizya suna kaskantattu wannan shine darasinmu na wannan mako darasi mai zuwa zamu ji ragowar wayannan sunaye na wannan kalma la ilaha illallah Allah ya amfana da mu da abin da muka ji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh كلمة التوحيد أعلينا بها لواء كلمة التوحيد أنشأنا بها رجالا كلمة التوحيد أعلينا إله